Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Baba ku makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shirin hantsi na yau Litinin 27 ga watan Maris shekarar 2023. a cikin shirin za ku ji cewa ana gudanar da shirye-shiryen wayar da kai akan sauyin yanayi da kwararren hamada a arewacin ƙasar kamaru muna kuma ɗauke da shirin zauren matasa na nasiru adamu irin kaya akwai kuma sharhin jaridun najeriya da baban gidan jibrin zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama domin shan kashin farko na labaran duniya assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe mataimakiyar shugaban amurka kamala harris ta samu tarba daga yara 'yan makaranta masu rawa da makaɗa yayin da ta isa ƙasar ghana jiya lahadi don fara ziyarar mako guda a afirka da nufin faɗaɗa dangantakar amurka yayin da ake gasa kan makomar nahiyar a duniya harris ta ce muna sa ran wannan ziyara za ta ƙara jaddada wannan daɗaɗɗiya kuma muhimmiyar dangantaka da ƙawance tsakanin mutanen amurka da waɗanda ke zaune a wannan nahiyar yara sun yi ta murna tare da daga tutocin ghana da amurka a lokacin da ta fito daga jirgin ta, bayan shafa tsawon dare da ta yi tana tafiya a jirgin ta yi murmushi tare da ɗora hannu a zuciyarta yayin da take wuce masu rawa iran ta yi allah wadai da harin da jiragen yakin amurka suka kai kan dakarunta da ke da alaka da iran a siriya wanda rahotanni suka ce sun kashe mutane sha tara wanda amurka ta ce ta kai harin ne bayan wani mummunan hari da jirage marasa matuka suka kai kan dakarun amurka da yammacin ranar asabar ma'aikatar harkokin wajen iran ta yi allah wadai da harin ta'addancin da sojojin amurka suka kai kan fararen hula a yankin da'ir el zur da ke gabashin ƙasar siriya Washington ta ce ta kaddamar da hare-haren ramuwar gayyan ne bayan da aka kashe wani ba amurke dan kwangila aka kuma raunata wani dan kwangila da jami'an sojan ta biyar ta hanyar wani jirgi mara matuki na Iran wanda ya kai hari a sansanin kawance da Amurka ke jagoranta a Siriya a ranar Alhamis da ta wuce. kasar Turkmenistan mai arzikin iskar gas ta gudanar da zaben 'yan majalisar dokoki na farko a jiya Lahadi tun bayan da 'yan gidan da ke mulkin kasar suka dada matse wannan kasa ta yankin tsakiyar asiya gam wadda ba ta lamunta da adawar siyasa ko 'yancin 'yan jarida an rufe rumfunan zaɓe da karfe bakwai na yamma a cewar hukumar zaɓe inda aka kiyasta yawan jama'ar da suka fito kada ƙuri'a ya kai kashi 91.12 cikin 100 na kusan masu jefa ƙuri'a miliyan uku da rabi. Sabon shugaban kasar ya karbi mulki ne bayan da ya gaji sarauta a watan Maris na 2022. Zaben na gudana ne bayan soke majalisar dattawan kasar tare da kafa hukumar koli. Wannan tsohuwar jamhuriyar Soviet din na ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da suka fi danniya rufa-rufa kuma ba a san cikakken yadda gwamnati ke yanke shawarar ta yau da kullum ba. an jima kaɗan baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniyar mujami'ar evangelical lateran da ke yankin adamawa ta kasar kamaru ta kwatanta kare halittu da muhalli a matsayin sadaukarwa da kuma kyawawan ɗabi'u akan wannan batu ne kuma ake gudanar da shirye-shiryen wayar da kan al'umma a game da sauyin yanayi da kuma yaƙi da kwararowar hamada a arewacin ƙasar kamaru wakilinmu muhammad rabiu ɗanba ya haɗa mana rahoto akan haka a cikin aikinta na yin bishara cocin evangelical lutheran na kamaru mai ejikotar ma'aikata na makiyaya a Ngaundere. ya riga ya haɗa kariyar yanayi a 'yan shekaru da suka gabata. Reverend Dr. Baigele Jean ya ce, Nous avons tous observé le changement climatique. Canjin yanayi abu ne wanda yake karara a zahiri kowa na gani. Saboda haka muke kiran wato al'umma da kowa ya san ta yi a musan wato ta daura ma agon mu zani mu yaƙi wannan al'amari na sanjin yanayi wanda ya samu agaba. Domin cimma wannan aikin kare muhalli na ALC wanda ya kai mataki na biyu daga shekarar 2012 zuwa ƙarshen 2022 shi ma yana da hannu a cikin waɗannan ayyukan bayar da shawarwari da fafutuka tare da hukumomi domin yaƙi da sauyin yanayi inganta iya aiki karɓuwa da juriya ga waɗanda suka ba da gaskiya da sauransu ta fuskar ɗimuwa da damuwa da yanayi a ƙarshe an samu ɓullar makamashin da za a iya sabuntawa da ingantacciyar murhu a tsakanin mazauna domin tashe-tashen hankulan da muhallinsu ke ciki. Nous avons les variations des pluies qui sont plus. Mm, lura za ku ga cewa akwai sanjin yanayi duban yanda wato lokacin ruwa yake sakewa har ya kai ga wato manoma ba su iya ainihin tuna lokacin da za su fara aikin su sa'annan kuma a wani lokaci ne wato za a iya a girbi amfanin gona wani abu wanda yake haddasa rashin wadataccen abinci a wannan yanki namu wanda kuma yake sa kin kasuwanninmu wato farashin abinci suna tashi lokacin Kare muhallinmu dole ne ya zama kalubalen da ba zai iya barin addini ma a baya ba. Ta hanyar yin rajista cikin wannan rajistan, cocin Evangelical Lutheran na Kamaru ya shiga cikin tsarin gwamnati wanda zai so a maida miliyan goma sha biyu na sare dazuzzuka da lalacewa kafin dubu biyu da talatin a matsayin wani bangare na shirin kalubalen bon wanda shine muhimmin alkawarin da aka yi kawo yanzu ga kogin congo yankin da ke da ɗimbin nau'in tsiro wanda dazuzzukan dajin ya kasance na biyu a duniya baki ɗaya taimakawa al'ummar yankin domin bunƙasa ta hanya ce da ta dace da kuma inganta juriya ga sauyin yanayi in ji mr helipier ministan muhalli da kare yanayi muhammadu rabiu Danba muryar amurka daga nan ga wajen cibiyar adamawan kamaru a gaida muhammad rabiu da wannan rahoton ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kai tsaye yanzu ko ga baballe da ci gaban labaran duniya. Kasar Honduras ta kulla hulɗar diplomasiya da ƙasar Sin a jiya Lahadi bayan da ta katse hulɗar da ke tsakaninta da ƙasar Taiwan wadda ke daɗa zama saniyar ware kuma a yanzu ƙasashe sha uku ne kawai suka amince da ƙasar. Ministocin harkokin wajen Sin da Honduras sun rattaba hannu kan wata sanarwar haɗin gwiwa a birnin Beijing matakin da ma'aikatar harkokin wajen Sin ta yaba da cewa zaɓi ne mai kyau. Wannan nasarar da Sin ta samu a diflomasiyance ta zo ne a daidai lokacin da ake samun takun saka tsakanin Beijing da Amurka ciki har da yadda sun ke kara tabbatar da tasirinta a yankin Taiwan mai cin gashin kansa wanda ke nuni da karuwar tasirin China a yankin Latin Amurka. Daga ƙarshe, 'yan Cuba sun ɗunguma zuwa rumfunan zaɓe jiya Lahadi domin zaben 'yan majalisar dokokin ƙasar wanda tuni aka yi hasashen sakamakonsa, amma kuma yawan ƙauracewa zaben ya zama wani abin damuwa. kimanin masu kada ƙuri'a miliyan takwas ne za su zaɓi 'yan takara 470 da ke takarar kujeru 470 a majalisar dokokin ƙasar abin a bisa hakikani ya fi tasiri da jan hankali shine adadin 'yan cuban da suka ki zaɓe 'yan adawa sun yi kira ga 'yan cuba da su cewa zaben inda ma wani shafin twitter na 'yan adawa ya kira zaben shirme. To gaida Muhammad Habib Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan faifan. fatan an shakata da wannan wakar. To yanzu kuma lokaci ne da Nasiru Adamu El Hikaya zai gabatar mana da shirinmu na gaba. Zauren matasa. Barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke ciwo matasan tuwa kwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. kamar a makon jiya shirin zauren matasa na voa ya sauka a garin nima da ke yankin babban birnin kasar ghana wato akara wakilin muridiwan muktar abbas ya tara matasa ya zanta da su kan kalubalen da ke fuskantar su a yankin nima dai matattara ce ta kabilu daban-daban na afirka ga kuma harkokin kasuwanci na shekaru aro-aro a yankin matashi Fuad Yusuf a makon da ya gabata ya ji hankali ne kan muhimmancin kaucewa duk wani bambanci don kawo ci gaba mai ma'ana ganima. Matasa, ku biyo ni mu shiga zauren. bambancin kabila da ta siyasa kowane bangare nin npp ne ndc ne a duba kwararre mutumin nima wanda aka sa an bisa cibiyar shi a nima an san gidan shi an san gidan kakan shi in ya juya mana baya an ba shi tarin kakan shi ya dawo ya gyara salamu alaikum ni sunana sunana samiru ahmed kuma farin gaskiya ba su magana magana broda ne inga gaskiya magananin da yake damu cikin nima yau yau akwai mutane da yawa cikin nima da ba mu san su ba amma suna control abinda da mu ya kamata mu control inda dai ka ga mishi ya ta sha da kilori ya wuce inda yake yau brother munga ba don su suka bude kugiya ne zama kama an samu aiki ma an ba wadansu cikin niman gaba domin allah wa waye bude aiki cikin niman ga har ma boys aka sa aka ba waɗansu ake aka yi kaga yau mi shi na cikin nima nan ya samu kudin shi amma shi bude aiki wani wuri shi sa waɗansu wurin nan ya ce shi bai da mutumin ni mai zo wurin nan don a gan mai shi zo ya ba ta mai aikin shi kuma dukan nan wrong ne wallahi ya kamata mu duba da kyau sannan kwana biyu kuma muna nan ganga aka yi me aka gyara stiti tun eh, a sunan shi kawo kudi aka bi cikin newtown aka biya aka zo aka zo aka sadi malata ba zan gyara cikin nima ba all because of what an sa politics cikin wani ma strong old ndc ne yana muka ji kenan o domin muna expect kamar me an kara a zu an ba mu gan komi ba samu na so addu'a muna cikin wannan kuma eh because yau mu yau muna nan ganga brother yau brother mu ga yau brother MPP ne ina eh, a npp ni ndc ne ko ba ka ba amma wallahi wallahi mu duka guda muna son junan mu batun siyasa daban ne da me ko ba ka na ba shani brother ai an zo a yi komi da komi a kare amma still muna tare da junan mu wallahi tallahi isa ta duba wannan ba a yi magance wannan kuma Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana wolangulu Angulu, ni ne leader concerning Mass Citizens Foundation. At the same time, concerning my youth and opinion leaders Not a man, mu na to tun development ne muna need development a lot a lot in nima baka gani personal development zalla kake gani Gida da kake ganduka. duka individuals ke aikinsu ba wani development cikin nima said the heart of nima ba do mun ji assembly ya wani school daga tech 7 assembly ya school daga ya Eh, renovate school daga kanda amma cikin nima da kanshi ba mu gan wani development ba sisa yana da very important a duba wurin nan da mu a zauna a yi a shimfida ma authorities irin development da ya kamata muke need cikin nima kamar da suka yi batun park park na nan da aka cut short 3 years kiga an yi inda ya kai har yanzu it's a very important development da ya kamata da dai tanye mu do from social vices yaran da yawa in akwai irin wannan facilities yana bari remind suna zuwa from school yana wurin nan amma babu kamar yanzu da wurin nan ke kulle waɗanda ke buga ball duka suna zuwa outside abin da shi outside one time da ya komu gida wurin yayin shi bai tanyan mu sannan street da ake fadin ga is a very important development. Markets, bamu da market. Yau Nima ya haifi Madina, Nima ya haifi zangonai diwa. Amma suna da standard market Har yanzu Nima bai da standard market Ka duba nan ganga bodi. Wani lokaci ya tashi aka ce za a yi shuru wanga ya ce kasan shi ne wanga ya kaza Nga ka duba shi market sosai kuma the same thing i don't see why baya ajiye kafa kasa a zone of da sarakai da whoever matters a yi ba nima standard market domin with standard market ya izmuna abubuwa diwa even on the street nan irin yanzu a kan street matan nan da abuwa ba mu da standard station sofo station da ke wurin bus 13 shi ake dabara shi ne congest suka station duka zama kan street sai ah, there are very very ya kamata manyan mu su zauna su sun draw map iri abin da ya kamata can kamar third kanda ba pressure wuri kuma ka ce inda revenue ke fitowa sosai yana fitowa ne cikin the central of nima amma kagan kamar wani abu an jaye wuri an jaye wuri amma nan gaba kanda eh, nima cluster of school shi ecc shi na aka da renovate wani lokaci ma ya nemo da ke america su ma suka move aka yi wannan first library da ke wuri yan waye mu da ke america ya ni mu su suka yi contribute wannan sai za mu kaman concern mun tashi ni a kam amara mu da baya mu yi mu eh, mu push a yi ayi muna what ni ma ke need kuma don kare kuma ma assembly assembly maybe yana yin abin shi amma assembly eh, kula da batun lafiya mutane lafiya mutane which is ka gan cikin nima mutane wai su yi bangida amma sai su linka shi cikin gota ruwan bangidan na bin cikin gota in muka move aka kai ma assembly kaji shuru amma in matasa suka tashi suka ce da su je su su kulle wurin an samu a ce musu mesa this is part of izan ba lafiya ba ta ma development ya work ba sai sa na takaice maganan da nake da shi Salamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakat. Yankurni ne Alhaji Mustapha Sawawa, eh, PR on concern and opinion leaders. Yana mini maganganun da muka zo yau mu yi da wadansu abubuwa yana mini mutane mu da yawa sun yi. Amma abin da nake bidan call attention mu, mu duka. Yana mini kamar in aka ce zango, ba zangon da ya kai nima yanzu haka cikin gana duka. ba muni farkon zango ba an yi zangon nai amma yau muni cibiyan zango duka cikin gana kuma muna da abubuwa da yawa da ke gwadawa kamar ya kamata yau garinmu ya fi haka misali mu doke shi kamar yau shugaban kasa yana mini cikin nima yake yana mini mataimakin eh, abin shugaban kasa kuma cikin nima yake sannan a jubilee house kuma cikin nima yake muna close to airport sannan broadcasting gana duka cikin nima yake amma wannan duka ina mini kaman siyasa ya sa yanzu hakan ga abubuwa da yawan da muke yi mu da kanmu da muke zama cikin nima akwai in ce dai akwai dai kaman challenge tsakaninmu domin abin da sa na ce challenges na tsakaninmu batun party batun party ya sa abubuwa mutum na abin kirki wani ya gani domin fati shi ce kamar abin da yake ba abin kirki ba ne. Mu dakata a nan matasa, makon gobe Allah ya kai mu za mu ɗora daga inda muka tsaya. A madadin wakilinmu Ridwan muktar Abbas da matasan na Nima a kasar Ghana da kuma muryar Amurka da ta ɗauki nauyin kawo muku shirin, ni Nasiru Adamu Elika da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon. Wassalamu alaikum. a gaida Nasiru Adamu El Kaya. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga baban gidan Jibrin da sharhin jaridun Najeriya. an fara sharhin jaridar ne da jaridar disney daya daga cikin manyan labaran jaridar disney na cewa fadar shugaban kasa ta musanta rahotannin da ake bazawa cewa shugaban kasa muhammadu buhari bai da niyyar mika mulki ga zababben shugaban kasa mai jiran gado asuwaju bola ahmed tinubu wata sanwa da ta fito daga fadar shugaban kasa ta hannun mai magana da yawan shugaban kasa malam garba shehu na cewa babu kamshin gaskiya game da rahotannin da ake bazawa cewa shugaban kasa muhammadu buhari na kokanton mika mulki ga zuwa jubola ahmed tinubu ijitini ma fadar shugaban kasa ta kafa wani kwamiti da zai tattauna da mika mulki ga zababbiyar gwamnati ita kuwa jaridar leadership na cewa tsohon mataimakin shugaban mulkin sojan najeriya lieutenant general oladipo diya ya rasu jaridar leadership ta bayyana cewa oladipo diya ya kasance mataimakin shugaban gwamnatin mulkin soja na janar sana abacha wanda kuma a lokacin da suke kan karaga ne aka zarge shi da yi wa ƙasa zagon ƙasa da kuma yunkurin kifar da gwamnatin janar sani abacha har ta kai ga an yanke musu hukuncin kisa sai dai kuma mutuwar janar sani abacha kwatsam shine ya kawo ƙarshen zartar da wancan hukunci da da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya aiki da ta'aziyarsa ga iyalai da kuma na kusa da janar oladipo diya wanda har ila ya kasance tsohon gwamnan mulkin soja a jihar ogun sai kuma jaridar the punch jaridar the punch ta mai da hankali ne don gani da rikicin cikin gida da ya kunno kai a jam'iyyar pdp bayan da jam'iyyar ta ba da sanarwar dakatar da wasu jigajigan 'ya'yanta da suka hada da tsohon gwamnan jihar katsina barista shehu shema da kuma tsohon shugaban majalisar dattijan najeriya anyin paris anyin da kuma ba da umarnin gudanar da bincike a gaban kwamitin ladabtawa na jam'iyyar akan gwamnan jihar benue samar otun yanzu haka 'ya'yan jam'iyyar pdp a mazaban shugaban jam'iyyar ta pdp a gaban hukumar boko ba da umarnin dakatar da shugaban jam'iyyar na pdp na ƙasa baki ɗaya sanata a ayu daga jam'iyyar bisa zargin da suke masa da yiwa jam'iyyar ta pdp zagon ƙasa sai kuma jaridar da nation jaridar da nation ta bayyana cewa yanzu haka dai kungiyar kwadugo ta kasa wato nlc ta ba da umarni na fara wani yajin aiki a makon nan da za mu shiga domin nuna fushinta game da gazawar gwamnan babban bankin ƙasa na samar da kuɗaɗe ga 'yan najeriya domin gudanar da hada hada-hada na yau da kullum da alkawarin da ya yi na samar da sabbin kuɗi wata sanarwa da ta fito daga shugaban kungiyar kwadagon najeriya comrade joy ajero a bayyana cewa kungiyar kwadagon na ci gaba da bayyana fushinta gane da karancin kuɗi da karancin man fetur da kuma karin kuɗin wutar lantarki da gwamnatin ta yi lamarin da kungiyar kwadagon ta ce ya ci gaba da jefa 'yan najeriya cikin wani hali na kakani kayi ƙarshen shirin jirgin kenan ta lafiya. A da baban gidan Jibrin. Yanzu ko lokaci ne da za mu kawo muku darussan azumi. Sunana Malam Ibrahim daga kuma su gana. masallacin Malam ya Musa. To mun gode ma Allah da wannan shekara Allah ya kawo mu. To masha Allah an fara azumi lafiya kuma mun gode ma Allah. Azumi dai ni fa'idan da na ji shi a cikin jikina saboda gaskiya an azumi kana jin nishadi kuma kana jin garkuwan jikinka kamar ya karu ne kana jin saki a jikinka in dai kana azumin tsakaninka da Allah fi sabilla za ka ji kamar ya kara ma lafiya abubuwa da kake jin shi na ba daidai ba a jikinka za ka ga ya sake especially ma balle amfani da dabino wurin bude baki da ruwan zafi ko ko ko ko ci wala alhamdulillah mu da muna gode ma Allah kwarai kwarai yana kara mana lafiya muna sakiya inda haka ma zai tafi da kullum mun gode amma har yanzu ma alhamdulillah azumi akwai fa'ida cikin kwarai fuskar ibada da imani wallahi yana sake ka kwarai kwarai kwarai don za ka ji kaman ibadan nan kai karan kanka kana kara ma yana kara ma kwarjini da himma kana kaman barkayi kamar ka kara ma fiye da da kamar kai in kai sake kana kamar kai an wuce an barka shi yasa yana bar kai ma kana kara kwazo a kai wannan da insha Allah sama kuma shi Ghana wurin ibada ni abin da zan ce wurin ibada musamman sallan tarawih Allahu akbar abu ne da yake daga shekara she shekara shi yasa in yazo muna sacrifice ne mu yi shi saboda wannan wata in ya wuce to she yawancin rai ni abin da zan ce kenan allah ya saka da alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni ne ibrahim muntari ali gaskiya azumi wato ubangiji subhanahu wa ta'ala ya umarce mu da mu yi azumi kuma azumi akwai albarka akwai rahama sannan akwai gafara a ciki sannan kuma abu ne wanda yake in yana zuwa ana marmarin shi in zai tafi kuma ana kewan shi shi azumi abu ne akwai alheri mai dimbin yawa a ciki saboda alherin shi Allah ya ce azumi shi nashi ne tuma da Allah karba mana da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe labarai amma a takaice mataimakiyar shugaban amurka kamala harris ta samu tarba daga yara 'yan makaranta masu rawa da makaɗa yayin da ta isa ƙasar ghana jiya lahadi don fara ziyarar mako guda a afirka da nufin da dangantakar amurka yayin da ake gasa kan makomar nahiyar a duniya. Harris ta ce muna sa ran wannan ziyara za ta kara jaddada wannan daɗaɗɗiya kuma muhimmiyar dagantaka da ƙawance tsakanin mutanen Amurka da waɗanda ke zaune a wannan nahiyar. Iran ta yi Allah wadai da harin da jiragen yakin Amurka suka kai kan dakarunta da ke da alaka da Iran a Siriya, wanda rahotanni suka ce sun kashe mutane sha tara, wanda Amurka ta ce ta kai harin ne bayan wani mummunan hari da jirage marasa matuka suka kai kan dakarun amurka da yammacin ranar asabar ma'aikatar harkokin wajen iran ta yi allah wadai da harin ta'addancin da sojojin amurka suka kai kan fararen hula a yankin da'ir elzur da ke gabashin ƙasar siriya Ƙasar Turkmenistan mai arzikin iskar gas ta gudanar da zaben 'yan majalisar dokoki na farko a jiya Lahadi tun bayan da 'yan gidan da ke mulkin kasar suka daɗa matse wannan ƙasa ta yankin tsakiyar asiya gam wadda ba ta lamunta da adawar siyasa ko 'yancin 'yan jarida a rufe rumfunan zaɓe da karfe bakwai na yamma a cewar hukumar zaɓe inda aka kiyasta yawan jama'ar da suka fito kada ƙuri'a ya kai kashi 91.12 cikin 100 na kusan masu jefa ƙuri'a miliyan uku da rabi. Ƙasar Honduras ta kulla hulɗar diplomasiya da ƙasar Sin a jiya Lahadi bayan da ta katse hulɗar da ke tsakaninta da ƙasar Taiwan wadda ke daɗa zama saniyar ware kuma a yanzu ƙasashe sha uku ne kawai suka amince da ƙasar. Ministocin harkokin wajen Sin da Honduras sun rattaba hannu kan wata sanarwa haɗin gwiwa a birnin Beijing matakin da ma'aikatar harkokin wajen sin ta ya ba da cewa zaɓi ne mai kyau. To da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin idan allah ya kai mu a shirin mu na la'asariya za ku ji wasu abokan mu da wani sabon shiri yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin da solomon abu da ya haɗa shirin da ba da umarni da ma mu na wannan hantsin baba ya ko makeri ne nake muku fatan alheri wassalamu